بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan garji na azhar na tara ga watan jumada al-akhirah a wannan shekara ta biyar kuma daidai da tara ga watan hudu shekara ta hudu miladiya alhamdulillah za mu ci gaba da karanta wannan littafi mai suna a tafsiratu fi ulumul qur'an wanda ake gabatarwa a jerin gwanon wannan daura a addaratul ilmiya al mukassafa a wannan masallaci na Michael bin Yasab da ke nan yana fadar jihar Niger a darasin da muke ni ko darasin da ya gabata malam ya zayyano mana magana ne kan abin da ya shafi jerantuwar surorin alkur'ani mai girma shin surorin alkur'ani mai girma yadda suke a jere a yau suratul fatiha ta farko baqara ta biyu al imran ta uku nisa'i ta hudu ma'ida ta biyar an'am ta shida Ara ta hadde zuwa suratul nas ta 114 shin wannan jerantuwar haka suke tun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya jeranta su haka ko ko a'a sahabbai ne suka jeranta su shine malam yace mana akwai maganganu guda uku da malamai suke magana ta farko cewar jerantuwar waɗannan surori ijtihadi ne na sahabbai me yasa ko me dalili akan wannan maganar suka ce saboda masahib qur'ani na sahabi ya sha bamban qur'anin ali bin abi talib ko musaf bin ali bin abi wanda yake karantawa ya fara ne da suratul alaq sannan suratul mudaththir sannan suratul nun sannan al-muzammil sannan tabbata da ma'ana lura da yadda surorin suka sauka a lokacin da yake musafin usman abin nan abdullahi mas'udin da ubay bin ka'ab shi kuma ya fara ne daga bakara sai an-nisa sai al sai an'am sai aram sai ma'ida eh wannan dalilin magana ta farko ne kenan da suka ce jiratun qur'ani surorin ƙur'ani ijtihadi ne malam ya ce wannan kuwa bai kai labari ba saboda ne saboda waɗancan masahih ɗin, suna kan wata tsarin ne kafin malaika jibril alaihi salatu Salam ya biya ma annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi qur'ani biyawa ta ƙarshe kenan malam ya kawo maganar kuma ya yi taujihin abin da aka matsa faɗa a matsayin dalili sai nuna kenan a magana malam wannan maganar da ita ce karɓaɓɓiyar magana ba yau za mu tashi magana ta yi shi ne malam ce alƙawul sani anna tartibar suwari tawqifiyyun manqulun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa suratai al-anfal wa bara'a fa inna wada'ahuma fi mawdi'ihima في موضعهما كان باجتهاد عثمان رضي الله عنه ووافقه عليه الصحابه قال رحمه الله القول الثاني zance na biyu na abin da ya shafi zantuttukan malamai kan abin da ya shafi jeratun surorin alkur'ani mai girma shi ne an na tartibar suwari lalle jerantuwar surorin alkur'ani mai girma daga Fatiya zuwa suratun nas tauqifiyun wannan tauqifi ne ma'ana abu ne da manzo Allah sallallahu alaihi shi kaɗai ne yi wannan manqulun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda aka kira to aka roto daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama illa suratul anfal wa bara'a sai dai banda surar anfal da suratul bara'a wannan jira kyau manqulun ne gaba daya in banda suratul anfal da suratul bara'a fa inna wada'ahuma fi mawdi'ihima domin ajiye su waɗannan sororin guda biyu anfal da bara'a fi mawdu'in ma a wuraren su kana bi ijtihad Usman hakan ya kasance ne da ijtihad Usman ibn Affan wa wafaqahu alayhi sahaba sahabbai kuma suka wafaka ma suka ce da Usman ibn Affan hakan yayi daidai wannan ita ce magana ta ji cewar jerantuwar ayoyin alkur'ani din abin nan tauƙifi ne in ban da surori guda biyu suratu bara'a da suratu anfal ko suratu anfal da suratu bara'a من جمع جانر ودي ثم ليس واستدل أصحاب هذا المذهب بما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قلت لأثمان ما حملكم على أن أمتم إلى الأنفال وهي من المساني وإلى براءة وهي من المسيح فقارنتم بينهما ولم تكتبوا ولم تكتبوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتهما في السبع الطوال وقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنزل عليه سور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أوائل ما نزل من المدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولا وكانت قصتهما شبيهة بقصة بقصتها فظننت أنها منها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها ومن أجل ذلك قارنت بينهما ولم أكتب بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال dalilin wannan maganar ta cewar surorin alkur'ani mai girma surori ne da suke a jere kuma tausifi in ban da suratu al'amfal da suratu bara'a yace wastadalla sahabu hadal mazhab masu wannan mazhabar sun kafa hujja ne bima rawahu al-imam ahmad da abin da imam ahmad imam ahlus sunna wal jama'a ash-shaybani ya rawaito wa abu daud suleiman bin ash'ab as-sijistani wa tirmidhi da tirmidhi abu isa والنسائي ده إمام النسائي عن ابن عباس ده عبد الله بن عباس معناه إمام أحمد ده أبو داود ده ترمذي ده نسائي ده سرويت ولا حديث ده عبد الله بن عباس الله تعالى قال مسير ده ده شي عبد الله بن da kuma baban nashi Abbas ibn Ammi abin nan amma Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam annahu qal shi Abdullah bin Abbas turjuman al-Qur'an yace qultu li ibn abbas li usman qultu li usman ni abdullahi ibn abbas ni abdullahi ibn abbas na ce ma usman ibn affan bin nurai na ce da shi ma ku. me yasa ku ala an amiktum ila al-anfal akan kuwa karkata zuwa ga suratul anfal wa hiya min masani alhali ita suratul anfal tana daga cikin surorin da ayoyinsu ba su kai ɗari ba wa bara'a kuma kuka haɗa suratul anfal da suratul bara'a wa hiya min al mu'min alhali ita bara'a tana cikin surori masu ayoyi ɗari da abin da ya ƙaru kan ɗari in ji abdullahi bin abbas ya aka kuka haɗa anfal da bara'a alhalin zubin anfal zubinta zubin ayoyi ne da ba su kai ɗari ba ita kuma bara'a zubin ayoyin ta ayoyi ne masu mu'min ɗari ko ɗari da ɗari ya tara kun ga tambayar da abdullahi dan abbas ne fa qarantum bainahuma kuka kuka sanya su kusa da juna wa lam taktubu bainahuma bismillahir rahmanir rahim kuma ba ku rubuta bismillahir rahmanir rahim a tsakanin su ba wa wada'tuhuma kuma sannan kuka sanya su su surorin guda biyu su sab'i qiyal a cikin surori bakwai dogaye kuma tambayar da Abdullahi bin Abbas ima Usman ibn Affan kenan ba su sa bismillah tsakanin su ba sannan kuma sun hada anfal da bara'a alhalin zubin ayoyin su daban-daban kana da ko zubin ayoyin anfal sura ce mai ayoyin da ba su kai ɗari ba kenan kaga ya kamata a ce an sa ta ne cikin almasani irin surorin masu irin wannan maimakon a hada ta da bara'a wacce ita bara'a ta kuma tana cikin mi'ul masu ɗari ko ɗari da wani abu sai kenan biyu sannan na kuma kuka zo kuka sanya su a jerin gwanan asabar kuwan surori bakwai da suke dogari wannan ita ce tambayar da abdullahi ibn abbas ibn zunnurain usman ibn affan fara usman sai usman ibn affan sirkin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya kasance tanazzalu alaihi suwaru surori suna sassauka zuwa gare shi as-suwaru jam'i ne na sura as-suratu sura guda as-suwaru surori annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi surori sun kasance suna sauka a gare shi zawatul adad surorin da suke da adadi adadin su kaza ko adadin ayoyin su kaza fakana idza nazara alayhi shay'un to ya kasance idan wani abu ya sauka a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ba'd man kana yaktubu sai ya kira wasu daga cikin waɗanda suka kasance suna rubuta alkur'ani ɗin. wannan fa duk bayanin da Usman ike ma Abdullahi bin Abbas ne domin amsa tambayarsa fa yaqul sai ya ce da shi bayan ya kira shi ma'ana kutabul wahyi kenan sai ya ce da su da'u ha'ula ayat ku sanya waɗannan ayoyi fi suratin lati yuzkaru Rufiya kaza wa kaza a surar da ake ambata kaza da kaza a ciki kusan waɗannan ayoyi a surar da yake a cikin ta ana ambata kaza da kaza a ciki wa kanat al-anfalu min awail ma nazala bil madina suratul anfal ta kasance cikin surorin da suka sauka farko farko a madina awail farko farko shine ma'anar وكانت الأنفال سورة الأنفال ذاك من أوائل نفرق فرقا ما نزل ما نزل surorin da suka sauka a madina dan ta sauka da kan yakin badar shi kuma yakin badar ya farkon shekarun hijira ne bara'a ita kuma suratu bara'a ta kasance min akhir qur'ani nuzula ta kasance tana cikin na ƙarshe ƙarshen sauka qur'ani domin ana magana da suratu bara'a da suratun nasr idza ja'a nasrullahi wal fath wai wacce ce ta karshe ta bangaren sura ce in ana maganar surar da ta zama ita ce ta karshe a sauka wacce sura ce wannan su ce bara'a wannan su ce suratu idza ja'a nasrullah kuma idan ana magana sura wacce ta fara sauka sai ce iqra ko kuma al-mudaththir kullu rubutu amma dai iqra shine magana da yafi abin in ana maganar ayoyi da suka fara sauka wace aya ce shine ayoyin farkon karshen farkon ikara in ana magana ayoyi da suke na karshen sauka su ma za a ce ko dai al aka akmaltu lakum junakum ko kuma wace koyo mutum da ona fi ila Allah kuma tofa kullu nafsin ma kasabat da la yuzlamun to kenan sai ka lura akwai awail misli in muke la'akari da ayoyi waɗanne ne ayoyin farko sauka waɗanne ne ayoyin ƙarshen sauka wajen maganar la'akari da surori waɗanne ne surorin farko waɗanne ne surorin ƙarshe ka zan kai riko wannan to maganganun malamai da cewar kaza ne na ƙarshe kaza ne na farko ba zai rikitar da kai ba na za ka gana cewa wannan ce aya kaza ce ta ƙarshe ko sura kaza ce ta ƙarshe to mu dawo karatu mu suratul anfal tana cikin suran da suka sauka a farko farkon hijira suratu bara'a tana cikin suran da suka sauka a ƙarshe sai da tsakanin su za a samu shekara bakwai ko ma shekara takwas ko shekara shida akwai tazara ko ba tazara akwai tazara shi ne malam usman ibn affan ya ci gaba da cewa wa kanat qissatuhuma shabihatan su labaran da ke cikin su labaran da ke cikin amfal da labaran da ke cikin bara'a tauba kenan ta kasance shabihatan bi qissatiha yayi daidai da qissa qissar da ke cikin amfal ta yi daidai da qissar da ke cikin bara'a qissar da ke cikin bara'a ta yi daidai da qissar da ke cikin amfal dan kan lura gaba ɗayan su sun yi abin na ta abin da ya shafi jihadi ɗaya kenan da kuma abin da ya shafi halaye na kafirai da sauransu sai ma sai Usman bin Affan ya gaba da cewa fa zanantu annaha sai ne tsammanin ita anfal minha tana cikin bara'a sai ne tsammanin bara'a tana cikin anfal ma'ana sai ne tsammanin surori ne surorin biyun nan ɗaya ce fa qabada rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai aka karɓi ran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa lam yubayyin lana bai bayyana mana ba annaha minha cewar tana cikin ta ko ba ta cikin goro zuwan na sani yana faɗan abin da shi ya sani famin ajalin zalik to saboda haka isa su ta zo bai ɗaya karantu bai nahuma sai na abin nan nasu sai na haɗa su na haɗa tsakaninsu walam aktu bismillahir rahmanir rahim da rubuta bismillahir rahmanir rahim ba in ji usman ibn affan to in kun lura da kyau yanzu wannan usman ijtihadi yayi ko ba ijtihadi ba ijtihadi sa malam yace mana alqawlu thani anna tartiba suwari توقيفي منقول an رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة الأنفال وبراءة إلا سورة wa bara'a wannan ba tauƙifi bane wannan ijtihadi ne yace wa ba a tura su sabai tuwal sai na sanya shi cikin surori bakwai dogaye domin in ka haɗa ayoyin suratul anfal da ayoyin suratul baqara ilalle ilalla zai ga ta ɗari biyu da wani abu kaga sun shiga kenan to wannan shine abin da yasa malam ya ce wannan ijtihadi ne na Uthman ibn Affan saboda haka jirage surori a wannan magana ta biyu tauki shi ne in ban da suratu anfal da suratu bara'a sai malam ya ce fa hadha al-hadith صريح في أن وضع الأنفال bara'a. في موضعهما من المصحف كان باجتهاد عثمان لأنه نسب وضعهما إلى نفسه ولم يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما ما عداهما من بقية السور فلا بد أن يكون عثمان قد اتبع فيه ما علم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ليس هذا الحديث وأن حديث صريح عفيليته في أن وضع الأنفال kan cewar lalle sanya suratul anfal wa bara'a da kuma sanya suratu bara'a suratu at-tauba kenan kenan suratu tauba tana da surori biyu suna biyu ko tana da bara'a tana da tauba wanda ke na ce mana cewar kowa zai rubuto sunayen sura guda uku uku ma'ana fatiha ka rubuta surorinta ta guda uku banta fatiha bakara ka rubuta uku banda fatiha ayyai sauki uku ba ka ce ba ce goma goma ko ashirin in ka samu a tahrir wa tanwir na ibn ashur abban ibn ashur yayi da akari da wannan sosai da sosai kan ambatan surori abin nan za ga a shek abubakar mahmud gumi allah ta'ala ya da gafara a ratul azhan in ya ce suratu kaza sai ce wai qalu suratu kaza a wani mawdu abin nan lokacin da yake muqaddima shiga sura yakan ce aka kira ta da suna kuma kaza banda sura surar da yake Duk bangare na ulumul qur'an zaka da fara da kwakwalwarka akan surori na alkur'ani mana yace wannan ya nuna mana sanya suratu anfal da suratu a fi mawdi'in ma a inda suke yau din nan min al-mushafi a qur'ani kana bi ijtihadi usman ya kasance da ijtihadi ne na usman ibn affan li'annahu saboda shi usman ibn affan nasaba wa ba'dhuma ya sanya ya jingina sanya su ila nafsihi zuwa ga karan kansa wa lam yusnidu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bai kore isnadi zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba wa amma ma adahuma amma tsurorin da suka rage waɗanda ba waɗannan biyun ba ma'ana ɗari da goma sha biyu da suka rage min da tsiyatu suwar na sauran surorin Alƙur'ani? fala budda to kallalle anan ba makawa an kona usman cewa lalle tabbas zahir Usman بن affan a اتبع فيه ما علم من رسول الله صلى ya عليه وسلم يا ابا ne majerantuwar surorin da wurin maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ita ce maganar da malam yayi akan wannan tsokaci sai nuna mana kenan wannan ishtihadi ne ya Usman ibn Affan wannan malam zai mana yanzu kuma malam zai kawo mana tsokaci da su daya shin ya sallama ma wannan ko bai sallama mishi ba kamar yadda ya mana a wancan sai malam ya ce ala anna hadha alhadith la yanhadu hujjah لمن يستجل به لعلة في سنده ومتنه أما من جهة سنده فإن ترمزية وهو أحد الرواة قال فيه إنه حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد الفارسي عن ابن عباس ويزيد هذا مجهول الحال فلا يسمى الاعتماد على حديثه الذي انفرد به في ترتيب سور القرآن ما يتشي شمع التفسير كده يتشي على أن هذا الحديث akan cewar shi wannan hadisin layan hagu hujja baya iya tabuka wata hujja baya iya zama hujja layan hagu hujja baya iya zama hujja liman yastadalla bihi ga wanda ya kafa hujja da hadisin akan cewar surorin alqur'ani baki ɗayan su tawqifi ne in banda asal da bara'a malam yace hadisin ba zai zama hujja ba saboda ne li illatin fi sanadi domin illar da take a sanadin hadisin wa matnihi da kuma illar da take a matanin hadisin me sanadi raka sa al-isnad shine ne silsilatul rijal ne an wani an wani an wani an wani a rasu wannan shine isnadi malai ce akwai illa isnadi din matanin kuma shine gundarin bakin da aka ruwaito zuwa ga wanda aka jinjina ma shine matanin kuma da akwai illa ta bangare guda biyu isnadin yana da illa matanin yana da illa shi yasa yace hadisin da zai zama kai labari ba idan sai ka ji ɗazu kamar kulura ka ce hadisi ya inganta sai ka kawo dalili ka ce hadisi bai inganta ba sai ka kawo dalili yamana in ka ce hadisi ya inganta saboda ne ka ce saboda bukhari ya rawaito shi a ina ya rawaito a cikin sahih bukari? in ka ce bukari ya rawaito har yanzu bai zama ingantacce garo ba sai in ka ce ya rawaito a bukari ne domin bukari yana da littafan da rasul bukari kadai ba yana da al'adab al-mufrad yana da juzul qira'a khalf al-imam yana da at-tarikh kabir yana da as-saghir yana da littafai wanda ba sahih bukari ba shi yasa idan aka ce rawahu al-bukhari fi sahih shikenan amma ka ce rawahu bukhari fi juz'i al-qira'a ko rawahu bukhari fi tarikh ko rawahu bukhari fi al-adab al-mufrad to anan sai ka tuntuɓe shi kun lura to ke ko yanzu in ka ce hadisi ya inganta aka ce saboda me ka ce saboda bukhari ya roje cikin sahih bukhari ya ba da hujja a dan abin nan takata da ake na abin da ya shafa hadisi kace hadisi ya kai labari saboda mai saboda musulmi ya rawaito cikin sai musulmi ka zama a taka ta duk ka kai labari na mai koro isnadi ba haka nan kace hadisin ba ai da ifi ne sai ka kawo da dalili saboda mai zama da ifi saboda isnadin akwai wani akwai wani akwai wani kuma wannan wannan malaman hadisi sun ce mishi kaza sun ce mishi kaza sun ce kaza ko ba za ka ce ai da ifi ne ke shiru ba malam <laughs> aiki ne su tukura aiki aiki ne ba za ka ce hadisi da ifi ne kawai ka shiru ba ai da ifi ne saboda ne saboda a ruwayar akwai ibnu lahi'a shi kuma ibnu lahi'a malamai sun ce ikhtalafa ya samu taban hadda to a wannan lokaci ya karanta da wani hadisin ne dan ibnu lahi'a littafin sun kone lokacin da littafin suka kone sai haddin ta zama ta tabu to a wannan lokaci ya karanta da wani hadisin kafin littafan shi su kone ko bayan littafan shi su kone hadisan da ikarantar kafin littafan su kone hadisai ne garau waɗanda ikarantar bayan littafan su kone suna da alama tambaya kaga yanzu sai ka bi kokkofi kuma ka gano cewar a wannan lokaci ba da wannan riwayar aiki na gaban ka sosai da sosai shi ne malam ya ce mu illatu fi sanadi wa matan saboda illar da ke isnadi kuma take a matan sai ce amma min jiha jihati sanadi yawwa amma a tafsiriyya kenan amma illar da take ta bangaren isnadin hadisin fa inna tirmidhiya lalle shi imamu tirmidhi abu isa wa huwa ahadu ruwatihi shi kuma ɗaya ne daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin da malai ya mana imam ahmad bin hanbal da abu dawud da annasai da suka rawaito hadisin sai ce imamu tirmidhi yana cikin ɗayan waɗanda ɗaya daga cikin wanda suka rawaito hadisin wa huwa ahadu ruwati ɗaya ne daga cikin hadisin qala fihi ya ce dangane da wannan hadisin da aka kawo na Abdullahi bin Abbas yace innahu hasan hadisi ne hasan gharib kuma hadisi ne gharib me hadisi hasan wani shiru ذكر والحسن المعروف طرقا وغدا هزال ولا كسر اشتهرت معناه شنو ne من درجه تجيب in ana magana hadisi mai daraja ta farko shine alhadisu as-sahih mai daraja ta biyu alhadis alhasan hasan kun bai wannan a dunkule kenan to gharifa wa qul gharibun ma rawa rawi faqat ma'ana shine hadisin da abin nan mutum guda ya rawaito ma'ana ba hadisin da yake bako ba sai ai hadisin garibin hadisin ne bako a'a to ganan yana da dan gari a hadisi to shin akwai yare na musamman idan turmuzi ya ce hadisin hasanin gari mana ya ce imam turmuzi ya ce inna wa hadis inna wa hasanin gharib la na arifu mu ba mu san wannan hadisin ba illa min hadisi yazid bin faris illa min hadisi yazid bin faris sai dai daga hadisin yazid al-faris ma'ana yazid al-farisi yana shine yana cikin doran isnadi din an ibn abbas zuwa ga ibn abbas wa yajidu hadha shi yazid al-farisi wannan da ake magana kan shi majhulul hal majhul al-hal ina malama hadisi sun ce majhulul hal ne suke magana kai eh ba san shi kan harkar hadisi ba san shi kan harkar hadisi ba wallahi ta'ala fala yasulu litimadu ala hadisi bai inganta a yi dogaro kan hadisinsa allazin fara da bihi hadisin da aka ce shi kaɗai ne ya rawaito shi ina ma a ce an samu wani wanda ba shi ba ya rawaito wannan hadisi to amma hadisin da ya zama shi kaɗai ne ya rawaito to ba a dogaro da wannan hadisin fi tartibi suwar alquran akan abin da ya shafi jerin surori na alqur'ani wannan ta bangaren isnadi kenan illa ta bangaren isnadi kenan akwai yazid al-farisi shi kuma yazid al-farisi an ibn abbas majhul al-hal وأما من جهة متن وهو معارض بما ثبت في السنة الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن كله في رمضان على جبريل مرة من كل عام وفي العام الذي توفي فيه أعرضه القرآن مرتين فأين كان يوضع هاتين السورتين في قراءته حينما كان يعرض على جبريل فالتحقيق إذا أن وضعهما في موضعهما توقيفي وإن فات عثمان ذلك أو نسيه ما ليتوا من جهة متنه amma illar da take a ɓangaren matanin hadisi da za ta da ta sanya ma matanin hadisin alamar tambaya wa huwa mu'aridu shi wannan hadisi hadisi ne da ici karo bima sabata fi sunnati sahiha na hadisin da ya tabbata a sunna ingantacciyar sunna ma'ana hadisi ingantacce annahu sallallahu alaihi wasallam cewa lalle shi Allah sallallahu alaihi wasallam kana yatul qur'ana kullahu fi ramadan ala jibril ya kasance yana karanta qur'ani baki ɗayan shi a watan ramalana a gaban mala'ika jibril kuna jina annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana ya kasance yatul qur'ana yana karanta qur'ani kullahu baki ɗayan sa fi ramadan a watan ramadan ala jibril a gaban malaika jibril ma'ana yu'riduhu abin nan yu'riduhu quran yana kujiro mishi da alqurani kenan marratan min kulli am so daya a kowace shekara wa fil am alladhi tuwfiya fi a shekarar a ramadanan da yake shine na karshe a rayuwar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama aradahu quran manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya karanta ma mala'ika jibril ya kuduro mashi da qur'ani marrataini su biyu mun sha ta wannan to maganar a nan ita ce fa aina kana yadau hatain suratain fi qira'ati to annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ina yake aje waɗannan surori biyu a fal da bara'a lokacin da yake karanta ma mala'ika jibril eh tambayar kenan قال shine ma ya aribu ala jibril lokacin da ya kasance yana ta jirowa yana karanta wa mala'ika jibril alqur'ani to a ina yake aji ina ya aji waɗannan fa abin da aka tabbatar da shi a ilmance idan akan haka anna wada'uhuma lalle sanya waɗannan surori guda biyu ba anfal da bara'a fi hima a inda suke yau din nan tawqifiyyin abu ne da yake tawqifi daga wurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wa in fata Usman zalik ko da sanin haka ya kuɓuce ma usman ibn affan aw nasiyahu ko ya manta kada girto ko ya manta ya ce har annabi kira da amincin Allah su tabbata a gare ya koma ga Allah bai yi musu bayani bai sa ɗazon kullu da na yi wata jumla kaɗan na ce a abin da ya sani kun bai ci kyau lokacin da na fassara mana cewar فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها yana ce annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya rasu bai mana bayani ba akan yadda Usman shi ya sani a iya sa. to kuma sai ya bada magana a iya sa ba za ta zarge shi ba mu da wannan jimlar malam ya ce wa in fata Usman zalik ko Usman bai san haka ba na'am zai iya yiwa Usman a lokacin da aka yi faru shi Usman da sunna wannan kuma ba illa ba ce a gare shi domin shi ilimin gaba ɗayan shi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kaɗai ne yake ɗauke da shi bayan ya rasu bayan shi kuma to ilimin ya karkasu ne akwai wani ga abubakar wani ga umar wani ga usman wani ga ali wani ga waye wani ga duk haka ilimin yake shi yasa da wata kaka ta zo tana tambayar abubakar siddiq dangane da abin da ya shafi gadonta, ya ce a iya saninsa kaka mahaifiyar uwa kuma uba kaka mace ba ta da gado don ƙur'ani bai bayani ba ya ce amma zai tambaya shiya abubakar siddiq sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi nafsi tanzil idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana yace amma zai tambaya na kaga ya tambaya kuma aka ce kaka tana da sudu sai nuna kenan abubakar ya fi kowa sani a ya san wani abu abin da umar bai sani ba umar ya san abin da abubakar bai sani ba ali ya san abin da usman bai sani ba usman ya san abin da ali bin abi talib bai sani ba sai zama na al'umma ce take dauke da ilimin duka lokacin da zai kware a bangare kaza to fa a lokacin wani bangare na ilimi fa ko na gashi za ka da shi lokacin da kake jin kana da na farfesu a wani ilmi kaza abin da aka ce za a yi miya da shi yana da yawa ko amma da aka ce za a gasa fa da yake koka ɗaya ko koka biyu ba amma za a ga a lokacin da kake da na dahuwa abin da za a gasa a wani ilimin za a ga a wani ilimin da kyar kake da na gashi in lura da ke ko sai ka zai iya yiwuwa ya zama na usman bin affan bai san wannan ba ɗaya kenan auna shi yahu ko ya manta ya faɗa kuma ya manta har malamai suke da littafi malaman hadisi suna da littafi mai suna man haddasa wa nafiya man haddasa wa nafiya littafi ne an yi rubuta shi daga cikin malaman da suka karantar da hadisi kuma suka zo suka manta cewa su suka karantar da wani hadisi shi ma kai karantar da mai ce ina ba na karantar da ku ba malam kai karanta mana wani ya ce ina na karantar da ku ba wato malamai harkar malinta fa wani al'amari ne mai girman gaske to sai malamai suka ware irin waɗannan man haddasa wa nasiya wanda ya karanta da hadisi kuma ya mata cewa ya karanta da shi a takaice takaitawa idan kana son ka fahimci cewa akwai ilimi da ya kubuce mu wasu ka samu raf'ul malam an aimatul a'lam na shekul isma'il bin tayyib ya kawo bayanai da dama akan abubakar siddiq da umar da usman da ali an tambayi kowannen su ya ce bai sani da zai yi tambaya saboda da an ce mu bai san kaza ba ka lura ka daraja ce a gare shi in ya san komai da komai to shi Allah ta'ala ya san komai da komai to kana mutum ana so ya san shi da Allah ne a'a kun lura da wannan an tambayi Imam Malik ibn Anas cewar littafin shi motsa da ya rubuta me zai hana a sanya shi kundi na shari'a baki ɗayan duniya bayan Qur'ani yace a sarkin lokacin ne zai faɗi wannan maganar yace zai sanya shi shine littafin da zai hukunci da shi baki ɗaya bayan qur'ani yace a akwai sahabbai a Baghdad akwai a Basra akwai a Misra akwai ina sun je sun yada wannan karatun na waɗanda muka samu ne akwai karatun kuma da mu kai gare shi Imam Malik ibn Anas wallahi kana shi imamul a'imma saboda haka za ga al'amura suna da sauki a takaice takaitawa mun ji abin da malam ya faɗa cewar takan yi Usman ibn Affan bai san haka ba ko ya manta amma dai lalle ilalla malaikar jibril alaihi salatu wasalam ya kasance yana karɓar hadda alqur'ani mai jira qur'ani mai jira da aka sauka da manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam a kowane ramadan ya kasance yana karanta shi annabi sallallahu yana karanta malaikar jibril a kowace shekara mana a kowane ramadan tambayar anan ita ce suratul anfal da suratul bara'a ina yake karanta su kaga tabbata kafin mai yake karanta su to wannan magana kenan akan haka sai mana ya ce wa annal basmala lam tukta fi awwal bara لأنها لم تنزل معها كما نزلت مع غيرها من بقية السور ولولا ذلك لعارضه جمهور الصحابة وناقشوه فيه عند كتابة القرآن ما لا يتشي وأن البسملة كما لليت بسم الله لم تكتب بعرب كاتبة في أول براءة أفرق سورة براءة saboda li'annaha lam tunzal ma'aha domin ita bismillah ba a saukar da ita ba tare da suratu bara'a domin sur bismillah kamar da na faɗa malamai suna ta magana kan bismillah shin bismillah abu na farko tukuna aya ce a fatiya ko ba aya bace a fatiya magana ne kenan biyu magana ɗaya aya ce magana ɗaya ba aya bace. a ƙididdigar malaman kufa da na makka aya ce a ciki bisa ya ga bismillahir rahmanir rahim a fatiya aya ce kuma haka isnadin su yake har zuwa ga rabbul izzati zul a ƙididdigar sauran malamai kuma ba aya ba ce an sanya ta ne sanan tabarrukan idan ka duba ruwaya wurin su zai ga bismillahir rahmanir rahim ba a sa komai ba alhamdulillah rabbil alamin aya daya wannan kenan abu na biyu ita bismillah duk malamai sun yi ittifaki tsagi ce ta aya a cikin suratul an naml tsagin aya ce a cikin suratul naml da yake cewa da yake cewa innahu min sulaymana wa innahu bismillahi rahmanir rahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin innahu min sulayman wa innahu bismillahi rahmanir rahim kun kullu raba aya ɗaya bace tsagi ne na aya domin farkon ayar shine innahu min sulaimana wa innahu duk cikin ayar ne bismillahir rahmanir rahim kenan bismillahir rahmanir rahim shi tsajin ayar innahu min sulaimana wa innahu tsajin ayar to ita bismillah ya take a cikin sauran surorin alqur'ani kuna jira da ke ko sai malamai suka ce kowace sura ana saukar da ita da bismillah wanda yake haka yake nuna wannan sura ta ƙare an shiga an buɗe sabon sura kamar me kamar da annabi tsira da annabi Allah su tabbata gare ce an saukan mishi da aya an saukan mishi da sura yanzu kullu da ke ko an saukan mishi da alqur'ani yanzu sai zai karanta sai ce bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar ya bismillah ko bismillah ba ya bismillah shine ma'ana yake cewa wa annal basmalata kuma ita bismillah lam tukta fi awwal bara'a ba a rubuta ta ba a farkon suratu bara'a li'annaha lam tunzal ma'aha domin bismillah ba ta sauka tare da suratu bara'a ba litanziliha bi sayfi falasta mubasmila domin ita an sauka da ita ne akan takobi ko da yaji karatu ba ta kasance wanda za ta bismillah ba kenan kama nazalat ma'a ghairiha kamar da bismillah ta sauka tare da sauran surorin da ba bara'a ba min da qiyatu suwar na sauran surorin alqur'ani ne walau la zali da ba din haka ba ne ma'anar walau la zali da ba din haka ba la aradahu sahaba da dubin dubatan sahabbai sun yi mu'arada sun ce da Usman bin Affan ba haka ba wa naqashuhu da sun tattauna da shi fihi akan wannan mas'alar inda kitabatul Qur'an lokacin rubuta Qur'ani amma sahabbai ba su ce komai ba saboda haka sai ya nuna kenan ashe suratu anfal da suratu bara'a a jere suke don da an roƙe cewar sahabbai sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza rashin cewar sahabbai ba su ce komai ba sai nuna anfal da bara'a fi ne shi da Uthman bin Affan ne bai sani ba mun lura da wannan tambaya ta ana ita ce malam na littafin a tafsirin fi ulumul qur'an ya sallama ma wannan magana ta biyu ko bai sallama mata ba eh bai sallama mata ba magana ta biyu ita ce surorin alkur'ani mai girma a jere suke tauƙifi kuma in ban da suratu anfal da suratu bara'a sai kuma ya kawo dalilin ya sallama ma dalilin ko bai sallama mashi ba bai sallama mashi ba yanzu za mu je zuwa ga magana ta uku da izinin Allah ta'ala a darasi na gaba sai mu dasa aya anan kenan ake subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu